Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraron mu Muhammadu yake muku lalin marhaban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanun labarun. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a jiya ne lauyi masu kare fararen hula da ake tsare da su tun a ranar 25 ga watan Maris suka kira wani taron manema labarai. ekap Sahel Nijar ta bayar da taimako na kayan aiki ga jami'an tsaro da darajarsu ta kai miliyan 48 na sefa. Rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan jama'a da suka ƙaura a cikin ƙaramar hukumar Inates muna ɗauke da ƙarin bayani. Dakarun sojan Nijar na ƙasar Nijar sun kawo gyaran fuska na adadin sojoji da suka rasa rayukansu a ƙarshen mako a wani hari da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai, maimakon sojoji goma shida ne suka rasa rayukansu a cikin daren Asabar ne 'yan ƙungiyar Boko Haram suka ƙaddamar da hari ga sojoji a garin Balabirin inda a wata sanarwa da ofishin ministan tsaro suka fitar sun bayyana cewa sojoji shida ne suka rasu uku suka shikata. A ranar Lahadi kakakin ofishin ministan ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP cewa sojoji goma ne suka rasu wasu suka ɓata uku kuma suka jikata. Sanarwar ba ta yi bayani a kan sojojin da suka ɓata ba kuma ba su bayyana dalilin rage adadin sojojin da suka rasa rayukansu ba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa ya ruwaito. Lauyoyin da ke kare fararen hula waɗanda ake tsare da su tun a ranar 25 ga watan Maris a yayin da suka shirya wata zanga-zanga a na Yamai, a jiya sun kira wani taron manema labarai domin yin tir da yadda ake ɗage shari'ar waɗanda suke karewa har zuwa ranar goma ga watan jiye. Metir Dauda Samna mamba ne a cikin lauyoyi masu kare fararen hular ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. da muka zo a ɗakin shari'a sai muka tar da ba a kawo mutanen nan wanda muke neman mu kare su ba juge ya tambayi gatan shari'a wanda ake cewa da turanci procureur ya tambaye shi me yasa ba a kawo mutanen nan ba wanda ya kamata musu shari'a jujin da ya hau shari'a na gatan shari'a abin da ya ce shine bai da amsa akan wannan magana abin ya ba mu mamaki sosai a ƙa'idar dokar mu. in aka ɗauki kwar penal babu wani ƙudiri wanda yake ba da dama a juji mai bincike in ya kama mutum ya ce zai tsare shi dan ya mai bincike ya ɗauke shi ya kai shi wuri inda ya hita daga hurumin shi paske kowane juji akwai hurumin da yake da juji na ya mai bai da incin ya ma wani wanda ya yi irin wannan aikin a wanda aka kama kama a tilibiri ƙasar Nijar a ce wadda ta san incin kowa kuma muna so ƙarhi ya koma ga doka ba ga wani ɗan adam ba A ranar Lahadi ne wani ɗan kaso da ake kira Abdullin Tahir wanda ake tsare da shi a gidan kason kutukale ya tsere. A cewar majiyar shari'a ɗan kason ya yi amfani da dama ne a lokacin da ake ruwan sama da dare ya samu tserewa. Majiya ta ci gaba da cewa tuni an shiga neman Abdalin Tahir ɗan ainihin ƙasar Sudan wanda yake cin kasonsa na kimanin shekaru tara gidan a gidan gidan kasan kutuka dai shine gidan kaso mafi tsaro a Nijar da ke da tazarar kilomita hamsin arewa maso yammacin birnin Yamai inda ake tsare da mafi yawan 'yan ta'adda. Kayan aiki da darajar su ta kai miliyan 48 ne a yau da safe kungiyar ekap Sahel Niger ta bayar wa jami'an tsaro musamman ma na jandarmomi polis da kuma ma'aikatar yaƙi da safarar mutane. Goge goge wato maimuna gazusibi ita ce ita ce darakta ta ma'aikatar yaƙi da safarar mutane ta yi wa alasan kuzi ƙarin bayani dangance da muhimmancin waɗannan kayan aikin da suka samu kamar haka. Euh, Hukumomi na ta mai da hankali wajen yakar miyagun ayyuka a ƙasashe, wannan kuma yaƙi ne da safarar bakin haure ta barauniyar hanya. Dole sai an ƙarfafa gwiwar masu aiki a cikin sha'anin binciken wannan lamari, jami'an 'yan sanda, zandarma da kuma gard da kuma masu hukuntarwa wato alƙalan shari'a. Waɗannan kayan aiki za su ba da damar a horar da waɗannan jami'ai tare da samun alƙalan shari'a da suka kware a fannin ci da gumin ɗan adam a jihohi. Za a kai sauran kayan aiki a maraɗi da doso waɗanda za su sami alƙalan wakilan shari'a da suka kware a fannin ci da gumin dan adam da sabarar bakin haure ta barauniyar hanya muna karɓar wannan kyauta ne domin ganin wuraren ayyukansu sun zama kammalalli Uwar gidan goje maimuna kenan kuka saurara darakta ta ma'aikatar da take kula da yaƙi da safarar mutane. Albarkacin cikon shekaru 242 da ƙasar Amurka ta samu 'yancin kanta hudu ga watan jiye, shakadiyar ƙasar Amurka a Nijar Eric Eric wato Whitaker ta shirya wata liyafa a fadar ta a jiya inda ta yi amfani da wannan damar na yin tsokaci a kan hulɗa tsakanin Nijar da ƙasar Amurka ga abin da take cewa a hirarta da Muktar Hamadu. Tare za mu samar da tattalin arziki mai karfi tare da ƙoƙarin kowa da kowa. A cikin watan Janvier mun kaddamar da shirin Millennium Challenge Compact wanda kuɗaɗensa suka tashi miliyon 437 na dalar Amurka. Wannan shiri zai bada damar kyautata yanayin rayuwar al'ummar Nijar musamman a cikin yankunan ƙasa. Abu mafi muhimmanci ƙasar Amurka da gwamnatin Nijar na ƙoƙarin ganin ƙasar ta ci gaba kuma ta hanyar Projen USAID e da abokan hulɗarmu na cikin gida muna ba da muhimmanci ga ci gaban tattalin arziki da yaƙi da jahilci a duk faɗin Nijar, inda muke aiki musamman da yara mata da iyayensu domin ganin sun tabbatar da cewa neman ilimi abu ne mafi muhimmanci. A jiya ne a matamai da ke cikin jihar Kance aka yi bikin ƙone miyagun ƙwayoyi da aka kama waɗanda yana daga cikin bikin ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa domin yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake gudanarwa duka shekara a ranar 26 ga watan Juin. an ƙone miyagun ƙwayoyi kala uku kamar yadda tsahiru abdu mamman sani alkali na mashara'antar mata mai yake bayyana wa wakilinmu Habu Sani Sale ga abin da yake cewa. Da farko akwai 'yan haɗiya tramadol kimanin miliyan dubu shida. Banda tramadol akwai diapazon desan kimanin 'yan haɗiya dubu biyar. Akwai tabar wiwi kilo ɗari biyu da hamsin Tuni muke toyewa a yau. Jimillar wa'annan ƙwayoyin ya kimanci kuɗi miliyar shida na sefa. Ƙwaya mai haddasa annaci ta kowane ɓangare. Yau ta fuskar shashanci idan aka bincika tushen kasancewa ciki shan ƙwaya ne. Idan aka sha ƙwaya ana iya aikata komi sata faɗe kenan yau gurmazo ga kokowar murƙus murƙushe sha'anin shan kwaya da sana'ar kwaya tamkar yaƙar cuta ne daga sayunta shi ko ba za a iya fafutukar kau da wannan cutar ba ba tare da samun gudunmuwar al'umma ba na ta ba da taimakonta ta hanyar shaidawa da ba da labari. Cibiyar kasuwanci da kamfuna na ƙasar Nijar haɗin gwiwa da cibiyar masu kamfanoni a yau da safen nan sun shirya wani taron ƙarawa juna sani ga waɗanda suka samu tukuici na kwamɓalar hada-hadar kasuwanci, inda wannan horon ya ƙumshi waɗanda suka samu tukuici ne na Yamai Doso Tawa tilabiri sannan kuma ranar tara zuwa goma sha ɗaya ga wata. za a buɗe irin wannan horo ga jama'ar na zandar agares Maraɗi Difa. gurin da aka saka a gaba shine horar da mutanen. Usman Mamman Usman Muhammad shine sakatare na cibiyar kasuwanci da masana'antu ya yi wa gungun Muhammad dantanin ƙarin bayani. Ga harabar ɗakin 'yan kasuwa Chambre de Commerce ba wai shiryar da gasar kaɗai ba ne gurinta da ya zame mata mahi mahimmanci shine na ta samu yin amfani da shika-shikan hanyoyin da ke gare ta da zai kasance ba da buɗi ga yawancin 'yan Nijar maza da mata na su girka masana'antu masu zaman kansu bisa ka'idar doka da oda. Don mun tabbata da wannan hanyar za mu iya kawo haɓaka mai nagarta da fa'ida sosai ga fifita yanayin arzikinmu don mun tabbata akan hakan akwai buɗi mai fa'ida sosai shi ya sa muka lura da CPA gasar tsarin harakoki za ta zamanto hanya ta gari domin gudanar da harakoki masu kawo amfani. Yamma da hakan wa'anda suka ci nasara da suka ƙirƙiro fasalin girkin masana'anta su samu hayi da zai baiwa masana'antunsu da wama. A ci gaba da ayyukan ƙawata birnin Zandar dangance da shirye-shiryen tunkarar sallar karɓa-karɓa ta ranar goma sha takwas ga watan Disamba na wannan shekara da za a gudanar a Zandar sabuwa ayyuka suna ci gaba da tafiya a sanu-sanu watanni shida kafin babban taro. Yau 'yan kwangila ƙalilan ne suka suma ayyuka kamar Adam wanda ya samu kwangilar gina masaukin shugaba sun fara aikin yau makonni biyu. Abdulkadir Bubakar shine yake kula da ayyukan yayi wa Mustapha Mamman Sani karin bayani. Muna nan da aikin yin daddale wajen gini kuma mun kulla yarjejeniya da hukumomi da ma masu binciken aikin. Maimakon gina madatsar kewaye wajen aikin abu mafi a'ala shine katange wajen domin samun lokaci isasshe da aka keɓe muna na wa'adin kwangilar. Haka muka yi yanzu haka mun kawo manyan motocin don da ake aiki da su. Yanzu muna nan da daddale wajen domin aikin ya yi sauri. Yanzu haka aikin ya kai kashi goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu cikin ɗari ƙasa da sati biyu idan aka yi la'akari da lokacin da aka keɓe muna. A ci gaba da gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha yanzu haka ƙungiyoyin 'yan wasan ƙwallon ƙafa takwas ne suka kai ga karawar na kusa da dab da ƙarshe. A ranar Juma'a Faransa za ta kara da Uruguay, Brazil za ta kara da Belgique, a ranar Asabar Sud za ta ketare ne da angletar sannan kuma a Rasha za ta kara da Croatia. A cikin wannan karawar 'yan wasan na ƙasashe hudu da suka samu galaba za su yi karawa dab da ƙarshe a ranar goma zuwa goma sha ɗaya ga watan shi. Za a yi karawar karshe na wannan gasar ne a ranar goma sha hudu ga wannan wata da muke ciki. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Ɗaruruwan jama'a ne idan muka shiga a cikin rahotonmu na musamman za ku yi cewa ɗaruruwan jama'a ne da suke rayuwa a cikin garuruwa daban-daban da ke cikin ƙaramar hukuma Inates a cikin jihar Ayaru da ke cikin yankin talabiri suka fice daga gidajensu biyo bayan wani rikici tsakanin al'umma da ya barke a cikin wannan yanki. A cewar Asalek Aga Alhamdu magajin garin Inates. shama'a da suka ƙaura a cikin suna cikin sansani kuma suna fatan samun tallafi na sha'anin tsaro ga hirarsa da tanar Fude Ahmed a wayar tarho. La suite à l'événement de Tintou. là où on a tué le chef euh, de tribu là avec. Euh, a sakamakon lamarin da ya faru a garin Cintuhat inda aka hallaka mai garin da ɗansa mutane sun kaura zuwa Cinnagar inda aka tarbi iyalai 214 har da mutanen da suka tarda suka tashi iyalai 332 sannan akwai Tarhabut a can akwai iyalai 339 baki da iyalai 43 na garin wuri mafi nisa shine Cisuha inda ake da iyalai 156 har da mutanen garin saboda wani bangare na mutanen Cisuha sun fice a sakamakon wani hari da aka kai a baya-bayan nan. Mutanen da suka kasance a Cinnagara su ne na garuruwan Cintuhar, Tamagara, Tamako, Cintazori da Tasgel. Waɗanda ke Tarhabuta su ne na garuruwan Tanafat, intikaret inzima Ikakan, Cintazawagan da kuma Cinukal. Mutanen da suka je Cintuhar sun fito ne daga garuruwan Indirsa, Tabai Zakar, Inzimma da Agaital. Fulani ne da suka bar inda aka hallaka mutane goma sha bakwai. Akwai kuma Fulanin Talfata da suka kasance a lokacin tuhat su bugaje suna a garin Tarhabut. Wane matakai kuka ɗauka domin tsaron lahiyar waɗannan mutane? Abin da muke iya yi shine mu sanar da hukumomi, amma harkar tsaron lahiyar su abu ne mai wuya. A halin yanzu ba iya cewa an ɗauki matakai dangane da haka, amma hukumomi suna da labari. Dangane da abinci kuma sun baro abincin su a inda suka taso, sun baro gidajen su na laka kuma ba su da tantuna, sun baro kayayyakin su da dama, ko ina lamarin ɗaya ne. Garuruwan da suka je inda suke da 'yan uwa ne. A Tarhabut da Tinagar nan ne ke da mutane masu yawa sosai, kuma akwai matsalar ruwa. Ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.